بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي iyayena mata assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu godiya tabbata ga Allah ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan rana ta tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da arba'in? hijira annabin rahama daga makka zuwa madina wanda ya dace da goma sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa in za ku yi tunawa muna magana akan abinda aka ruwaito mana na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da kuma matan shi annabi din da ya shafi kishi da ake a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda annabi ya magance matsalar yau da yardar Allah ta'ala za mu dora wato akan zance na gaba shine maganar na na Aisha akan kishin da take da shi jiya damar na gaya muku ta faɗa ta ce duk matan annabi sallallahu alaihi sallama ba wanda ya kai ni kishi akan samu mata sukan zo wajen annabi alaihi salatu wassalam su ce sun bayar da kansu da kansu sun bayar da kansu da kansu ga annabi sallallahu alaihi sallama ya aure su ta ce kuntu a garu alallati wa habna an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa aqulu wa tahabul mar'atu nafsaha فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتلك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك تشني كيشنا يا كيغا hatta matan da suke zuwa su ce sun ba da kansu da kansu ga annabin rahama sallallahu alaihi sallama sai ce yanzu mace ta zo ta ce wai ta ba da kanta ga namiji dama haka zai faru kawai sai Allah ya saukar da wannan ayar da za mu karanta ta a nan abin da ke so ku gane zancen daraja da matsayi irin na annabin rahama alaihi salatu wassalam ya kai ga mace kurin sai ta zo ta ce ta ba shi kanta da kanta ya aure ta dama ya halatta mace ta ce ta ba da kanta ga annabi wata rana wata mata annabi yana zaune da sahabbai kawai ta zo sai ta tashi ta miƙe ta ce ya rasulallah wahabtu laka nafsi ya manzan Allah na baka kaina da kaina shine wahabtu laka nafsi fasa'adan nazara ilaiha wa sawwaba annabi ya daga kai ya kalle ta sama da ƙasa sai ya shiru bai ce komai ba sai wani sahabi ya ce ya rasulullah in lam yakun biha haja fa ha. ya manzan Allah idan har baka da bukata in baka da bukata ka aura mun ita naga kai shiru kai baka ce komai ba malamai suka ce abin da yasa annabi bai ce komai ba ba da bukatar ta ne ɗaya kenan kuma ya ƙi yi magana ne saboda duk matar da annabi ya buɗe baki ya ce baya son ta ai ba za ta samu mai aurenta ba don wani ma zai ce ta ko dai yar wuta ce ma ya ce ko kaza ne ko kaza ne so ashe hikimar da ta sa annabin sallallahu alaihi wasallama ya shiru hikima ce babba hikima ce irin ta annabawa da haka wannan sahabi sai annabi ya ce da shi to kaje ka kawo sadaki kaje ka kawo sadaki bawan Allah goga ashe talaka ne miskini auren yake so kawai sadakin ma bai da shi yace a rasulullahi ni a duniya in ban da ma rigar da take jikina ban mallaki komai ba ma gaba ɗaya riga ɗaya ce ma da shi annabi ya ce ka je ka nemo sadaki ko da zobe ne na bakin karfe ka bata da ƙarshe dai aka aura masa ita da ƙur'ani da ƙur'ani aka aura masa ita ma'ana aka ce an bashi ita idan ya je gida ya koya mata karatun ƙur'ani shine sadakinta to ana samun mata suna zuwa su ce sun ba da kansu ga annabi shine ita kuma na aisha abin yana damunta a gida na'am kamar yadda ke yau idan kika ji mai gidanki wata tana neman sa ta zama budurwarsa sai ki ji kina jin haushin ta kin tsane ta ko kin ji mai gidanki ya je yana neman wata ko wata tana yawan bugowa mai gidanki waya suna yawan gaisawa sai ki sai ki rinka cewa wai meye ne wancan nan take yawan bugo maka waya ne wai kishi ne yake sukanki ba za ki iya jurewa ba ba za ki iya hakura ba so ala'ayi hal na aisha sai ta nuna ita kan bata ji daɗi ba daman mace ma ta zo ta ba kanta to shine Allah ya saukar da wannan aya turji man tasha'u hunna wa tu'wi ilayka man tasha in kaga dama ka nisantar da wadda ka so a cikin mata wata ka matso da ita kusa shine ma'anan turji man tasha'u an ciro kalmar turji ne daga al'irja'u al'irja'u a larabci tana nufin wato a ta’ahir da kuma a tanhiya nesanta abu da jinkirtar da abu in ga dama ka nesanta mace daga gare ka ko kuma ka matso da ita kusa da kai wa tu'wi kalmar tuuwi daga iwa'u ne al'iwa'u a larabci ana nufin abdam wa takrib ka matso da abu kusa da kai shine na can ma Allah yake faɗa cikin suratul yusuf walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akahu awa ilaihi akhahu damma ilaihi akhahu yani dammahu wa qarrabahu ilayhi wannan min wasu suka ce cikin matansa sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke kasance ƙarƙashin kulawarsa ake nufi imam al a tafsirinsa ya ce mutane malamai sun yi saɓani dangane da ma'anar wannan aya ta cikin suratul ahzabi turji man tasha wa min hunna wa tuwi ilayka man ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك يشي وأصف ما قيل فيها التوسئة على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسم ما في ingancin maganganun da malamai suka faɗa shine aya tana magana ne akan an sauƙaƙa an yalwata wa annabi in ya ga dama ba sai yayi rabon kwana ba فكان la يجب عليه القسم baina zawjati raban kwana ba dole بني ga annabi manzo Allah yana da mata tara a lokaci guda ya auri mata sha ɗaya ya auri mata sha a wata riwaya amma Allah ya ba shi dama ba sai ya yi rabon kwana ba mijinki dole ne ya yi rabon kwana yau yana can gobe yana can wannan doka ce ta Allah a dole dole amma manzon Allah in ya ga dama turji man tasha'u hunna wa tu'wi ilayka man tasha zai iya ainihin wato jinkirtar da wanda ya ga dama ya nesa da ita kamar ma misali ya kaurace mata ya wata guda wata biyu baya tare da ita ba su ya ja dakin ta ba bai yi laifi ba wa tu'wi ilayka man tasha kuma annabi zai iya matso da wata ya zauna da ita mata ile tare a dakin ta wata biyu wata uku ba tare da ya je dakin sauran matan ba babu laifi a kansa shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu malamai suka ce da da rabon kwana dole ne akan annabi da sun manusi alwujub amma daga baya sai aka soke wajibcin bi hadhihi da wannan aya din da dole ne rabon kwana amma wannan saukan wannan aya sai ta nuna ba wajibi ba ne. wasu malaman suka ce a ah, wannan aya fa ma tana magana ne akan saki Allah ce ya da shi tutalliqu man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana kana da ra'ayin ka, ka saki wacce kaga dama a cikin matanka kuma kana da daman ka rike wacce kaga dama a cikin matanka an baka dama ko ka sake ta ko ka rike wasu malaman suka ce a'a wannan ayar kamar yadda muka fassara a farko tana magana ne akan alwahi batu wato anfusihin lahu sallallahu alaihi wasallam matan da suke bayar da kansu ga annabi ake nufi in ka ga dama ka zaɓi wannan ka sa ta a gidanka in ka dama kuma ka nisanta ta ka ce baka so shine turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilaika man tasha'u malamai suna faɗa cewa wannan aya ta yi bayani ne akan lalle annabi yana da gata a wajen Allah ta yadda shi kan ba a kafa masa doka wato dangane da rabon kwana ga iyalinsa ba an yi bayani ne akan ma a halahullahu lahu minan nisa abinda Allah ya halatta masa dangane da matansa ya ya kamata yi da su to yanzu anan in kun ji sababin saukan wannan aya kinan na Aisha ta ce yanzu mace za ta zo ta bada kanta sai Allah ya saukar da wannan aya har ma ya ba shi dama ya karbi wata wata kuma ya kaurace mata wa man ibtaghaita mimman azalt fala junaha alayk kawai sai Aisha ta ce kai ni kam daga yau ba zan sake yin jayayya da kai akan wannan lamari ba don ni ina ganin ubangijinka duk abin da aka yi da kai goyon bayan ka yake yi ma'ana Allah kullum goyon bayan ka yake yi a nana aisha take ga annabi ai kwalallai Allah yana goyon bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam su wannan gabar farko kenan imamul qurtubi yake cewa wa ala kulli ma'ana fal ayatu ma'anaha tawsi'atu ala rasulillah ko ma dai wace ma'ana aka faɗa cikin ma'anonin da muka faɗa gaba ɗaya an dai yalwata wa annabi ne an kuma halatta masa dangane da matansa in ya ga dama ya yi kaza in ya ga dama ya yi kaza halacci ne ake nuna annabi amma abin mamaki ya ku na mata tare da wannan girmamawa da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wallahi duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama rabon kwanan yake yi yanzu ne na yi ta muku bayani cewa ba dole bane ya raba kwana ko amma saboda tausayi saboda jin kai irin na annabi alaihi salatu wasalam ta kai ga wallahi raba kwanan yake yi raba musu kwanan yake yi amma banda wata matarsa dattijuwa mai suna na da sauda ita wannan na da sauda shekaru ta yi da yawa da aka da ta yi shekaru da yawa sai ta ce ta kyautar da kasan kwananta rabon kwananta ta kyautar da shi ta bawa na na'isha annabi ya ga ta yi shekaru da yawa ta tsufa sai ya ce ko in sauƙaƙe miki ne in sauƙaƙe miki akan al'amarin auren nan ta ce haba ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai ni burina na mutu a sa ni a cikin lissafin sunan matanka lalle ni yanzu na tsufa ba ni da buƙatar rabon kwana na ɗauki kwana na na girki na na ba aisha shi yasa a riwaya aka ce tab ai ba matar da nana aisha take shiri da ita a gidan nan irin sauda kenan nana aisha rabon kwana biyu take ci ga kwananta ga kwanan nana sauda dattijuwar mata ta haƙura da kishin ta bayar da kwananta yanzu kamar ke ce fa wata ila ba lafiya wataƙila akwai larura kina zaune da abokanan zamanki kuma kin lura takura wa mijinki kike yi ki ya rinka zuwa yana kwana a ɗakinki sai ki ce bari ki ɗauki kwananki na girkinki ki ba wa kishiyarki wance sai ki duba wa kuka fi ɗan ɗasawa sai ki ce wance ki karɓi girki na ki ta yin har zuwa lokacin da zan samu lafiya in na samu lafiya mai gidan sai dawo za ki iya yi kina da tsoron allah da za ki iya haka kina da fahimtar addini da za ki iya haka a'a wata cewa za ta yi koma mai sai dai a zo mu haɗu ba ta da lafiya fa tana da larura fa amma dole mai gidan nan sai ya raba kwana da ita wata kuma mai wayo sai ta bada dafa tuwon wa wata ta ce ki dafa masa kwanan kuma ta ce mijin ya zo wannan kuma ai ai wannan kuma ai bai yi ba ai so wannan sai mu koya a gidan annabi an yi kyautar kwana namiji ke ma sai ki zamanto kin dan gwada jarrabawa ko da ku a irin haihuwa ne yanzu kin kusa haihuwa ki gwada imaninki sai ki miƙa wa kishiyarki kwananki ce mai gida a je a tare a can Allah kiyaye hanya Imam Bukhari ya rawaito wannan daga Nana Aisha take cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'dhinu fi yawm al-mar'ati minna ba'da an nazalat hadhihi al-aya turji man tasha'u minhunna bayan Allah ya saukar da wannan aya ya ba manzon Allah zabi ga dama ya zauna in ya ga dama ya tafi in ya ga dama ya rabon kwanan in ya ga dama kar yayi amma na na sha take cewa wallahi annabi neman izini yake yi idan zai je ɗakin wata sai ya nemi izini Dan ya nuna mana adalci amma yau mazan yau ba haka suke ba sai wanda Allah ya zaba masu tsoron Allah su ne suke kiyayewa mutuncin matansu wajen raba musu kwana a daidai a yau akwai mazajen da subhanallah wato idan idan ta murda masa shi ma turji din yake sai ka ce shi aka saukarwa da 'ayar turji man ta shawo min hunna wa ilai ka man ta shawo yake wallahi sai tare a dakin wata amarya ko ta tsakiya ko uwar gida wanda ya ga dama ya zamansa kuma ba wacce ta isa sai mai magana ni na san matar da mijinta yake ta ya gaya mata kun san mai laifinta saboda uwar 'ya'ya ne ta tara masa 'ya'ya ya ce kin ga wance in kina son zama a gidan nan to rabon kwana ni ba dole ne a kanki ko kin yi girki zan zaɓi ɗakin da na ga dama in ji in kwana wallahi nake gaya muku matan nan ta shiga baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa ta ce wallahi malam sai yanzu zo na girki ina ganin mutumin nan sai ya wanka sai ya taɓa ɗakin amaryarmu ya je kwana a can ta ce in ya mutunta ni wani lokacin sai ya shigo ɗakina da daddare in ya gama cinye ɗan abincin da na masa shi kenan sai ya wanke hannunsa ta ce sadaf sadaf ina ganinsa haka zai lallaba ya ja babbar rigarsa sai ya tafi ɗakin wata cikin matansa ya je kwana a can ni rabona da shi na manta lokacin na yi magana ta ce ya ce min in zan zauna in na yadda a haka in zauna in ban yadda ba in tafiya ta malam ya zan yi ban sani ko kun gane labarin ko kun gane karatun miji ya ce wa matansa in kina so ki zauna ki zauna amma ba dole in kwana a ɗakin ba ana yi fa a aikace wasu matan masu haƙuri 'ya'yan haƙuri 'ya'yan tarbiyya Allah musu albarka wallahi sai su shekaru ta ce malam kunya nake ji na gaya wa iyayena wannan abu ta ce duk 'ya'yana a gidan su ne manyan 'ya'ya in ta kuka a ɗaki kamar in je in gaya musu ina jin kunya ubansu baya kwana a ɗaki na yana nan kuma yana zaune a haka to wannan zalunci ne kwarai kuma rayuwa ce wata ran ka zo ka kwanta tsufa ya kama ka ko ciwo ya kama ka sai dai matan su zo su juya ka wallahi ba ma matsala wai ka je kwana a ɗakin wata bane kai kanka ma ƙaurace maka za su yi dan akwai ciwon da zai samu namiji ma sai dai gaisuwa tsakanin ki da shi kurin ya jiki kana lafiya to mukwan lafiya ta yi gaba zalunci wasu mazajen in sun samu wuri azzalumai algungumai marasa kirki macuta mutum ya ta yanka tsiya kamar baya tunanin shi zai haifi ya mace yanzu mutum idan ya haifi ya mace ta je a gidan mijinta aka yi mata wannan ai zai ji daɗi ba so maza ya kamata ku ji tsoron Allah wajen yin adalci akan rabon kwana idan har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kam ɗan gata ne ma Allah ce in ya ga dama ya yi kokari amma ya matsantawa kansa yana yi ya kamata wani ya zo ya tara mata baya musu adalci to in ka san ba za ka yi masa adalci ba me yasa ka tara su ka kula da mace guda ɗaya amma ka auro wacce ka auro wacce duk ka zo ka hada su kuma kana zaluntar su wasu suna da rauni raunin ya isa yanzu wani yana ɗakin matarsa in ɗaya ta kira shi wallahi haka zai haɗa riga sai tashi ya fita haka za ki gan shi kamar wanda ya samu taɓuwar hankali ai wance ce ta kira ni sai kama hanya ya fita wannan mata take cewa wannan mijin nata take tace daga cikin halinsa tace wallahi ranar girkin ta sai ya ki kwana a ɗakin ta amma wallahi sai ya dawo ɗakin ta zo ya mata wanka ka wannan wulakancin ya isa Allah ya sauke Imam Shawkani yake cewa fawwada al-amra ila Rasulillah ko fuwidan amr ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko anna Allah ta'ala fawwada al-amra ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kay yasna ma zawjatihi ma sha Allah ya fawwala al'amarin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata dangane da matansa abin da ya ga dama annabi ne aka ba shi dama ko ya kwana a ɗakin matarsa ko kare kwana banda kai ba wani namiji da yake da wannan yancin akwai wanda kuma kullum idan zai yi tafiya to guda ɗaya yake ɗauka amarya duk da zai yi tafiya zai je wata ƙasa to amaryarsa yake ɗauka ya biya mata kuɗin jirgi a yi mata fasfot a yi mata biza a ba ta daloli na guziri su tafi ya gama yawace yawacensa na duniya yana tare da amaryarsa idan ya sake dawa zai koma tafiyar bayan wata biyu uku kuma duk ita zai dada ɗauka tana alfahari kullum in za a yi tafiya a zuba mata kuɗi a jakarta ta je ta yi sayayya sauran matan kuma an basu suna ta tagumi billahi azim wannan zalunci ne duk namijin da yake wannan abun azzalimin namiji ne Allah bai baka dama ba ranka ya daɗe Allah bai baka dama ba alhaji Allah bai baka dama ba honorable ka rinka zaben ɗaya a cikin matarka ƙwaya ɗaya saboda ita amarya ce ita ce mai ƙarancin shekaru ka rinka ɗaukanta kuna yawo a duniya kuna tafiye-tafiye wallahi zalunci ne cuta ce wannan kuma ke ki ji tsoron Allah in har mijinki ya miki wannan to ya baki tiket ne na kuje ku ta tsiya ku mutu ku shiga wuta ba yanzu a nan duniya kina ganin an zaɓe ki ke ke ce lamba wan ba duk inda zai je yana ɗaukan ki rabe raɓe kina bin sa kamar akuya da 'ya'yanta kina ganin kuna morewa duniya to ranar tashin kiyama kya je ki jawabi an cuci 'yar uwarki kina goyon baya kamar yanzu misalin matar da mijinta haka kurum sai ya ki kwana a ɗakin kishiyarta sai rinka zuwa ɗakin ki yana yana kwanta miki sai ka ce doya kuma ki kyale shi kina murna ai ke an fi son ki ke ana zuwa a kwana a ɗakin ki kin zuba ido baki masa nasiha ba ke ma sai Allah ya kama ki wata ta yi fatawa kwanan nan ta ce gaskiya fa ita abinda mai gidanta yake mata kenan na ce kina shiga ɗakin ki mai kofar ki ta ce ai malam sai ya ya ta buga mun na ce ya ƙari shi buga wanda zai yi ya koma ɗakin wacce yake kwana zalunci ne miji yana ɗakin wance ya zo ya lallabo da daddare dawo ɗakin ki tace haka yake min mala wallahi ina kwance ni ba ranar girki na ba sha biyu karfe ɗaya sai in ji mutumin yana ta kwankwasa min kofa in duba an ga wane ne sai ce ni ne yaya aka yi buɗe mana to in akwai maye wannan shine maye cikakken mayen mata kenan ta ce wallahi haka zai zo kwana min a ɗaki kuma girkin na wata ce na ce saka-sakatar ki ki garkame kofar ya zo ya ƙarishi bugunsa in ya zo faɗa gobe ki ce mai gida ka yi haƙuri wallahi ni gani ne Allah ya haramta ya haramta zalunci ni ba zan ji daɗi in kai min haka ba ranar girki na ka ɗauke girki na ka ɗauke kwana na ka kai wa ni ba zan iya haƙura ba kuma bai kamata na goye maka baya ba wajen yi wa kishiyata ko abokiyar zama ta wannan abu ya gama tafasar da zai tafasa ki ce Allah ba shi haƙuri daman maganin namiji duk zafin da zai yi yana gama ki ce Allah baka haƙuri ya yi ta tafasa ki ce Allah dai baka haƙuri Allah huci zuciyarka ka yi haƙuri ba za a sake ba ke ɗin ki sauka shi in ya yi sama ke ki sauka ta wannan matan kirki masu tarbiyya kenan ba wacce yana faɗa tana faɗa ba idan ya yi bala'i sai ki ce Allah baka haƙuri Allah ya kwantar maka da hankali Allah ya sauke mun ba zan sake yin abin da zan tayar maka da hankali in bata maka rai ba a gidanka me yayi zafi ni ko ni wace ce da zan bata maka rai kai hakuri. duk da cewa kina jin zafi a ranki duk da cewa kina jin bacin rai wataƙila ya miki faɗa ba akan hujja ba wataƙila bai fahimci abin ba ne ya rufa ki da faɗa to keke ce ta ƙasa ki hakuri? amma matuƙar zai faɗa ki faɗa to gaskiya wata rana za a samu tashin hankali kuma ki sani duk inda aka samu tashin hankali tsakanin miji da mata to mata ita take kwana ciki mata ita take kwana ciki gabar magana ta biyu a yau shine kashe-kashen kishi malamai suka ce akwai gairatun mahmuda akwai gairatun mazmuma kishi wato wanda ake so wanda Allah yake so kuma na abin yabo ne kamar mutum ya rinka kishi alama harimilla, yana kishi akan aikata abin da Allah ya haramta kamar alghairatu alal ahli mutum ya zama yana kishin iyalinsa baya so ya gama tassa tana harka da maza ko tana sakin jiki da maza ko kuma ya ga yarsa ya mace tana karanta tana wasa mutum ya ji yana da kishi ransa yana ɓaci idan ya ga iyalinsa suna aikata wani abu wannan abu ne na so yayin da ya ga iyalinsa suna keta alfarmar Allah suna kusantan sabon Allah sun tsallake doka da Allah ya shimfiɗa musu sai ya nuna kishinsa wannan an su wannan kishi shi sa ibnu taymiya Allah ya masa rama ke shafal ghairatul mahbuba هي ما وافقت غيرة الله وهذه الغيرة هي أن تنتهك محارم الله وهي أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة هكا ابن تيمية يفدأ تشين لتافن الاستقامة kishin da ake so shine kishin da ya dace da kishin da Allah yake yi mana Allah baya so a saba masa kai ma ko ke ma sai kika wayi gari ba kya son wani ki ya saba Allah kamar yanzu kin ga mai gidanki yana neman mata sai kishi ya ɗauke ki kika ce ba daidai ba ne wannan wannan kishin abin so ne kin ga mai gidanki kullum zuwa yake yana chatin da matan mutane musibar da ake kenan yau chatin ta danne danyen waya yana hira da matan mutane ko da 'ya'yan mutane sai kishi ya kama ki ka ji ba daɗi wannan shi ma ghairatun ne mahmuda kishi ne da ake so ba a yi laifi ba duk inda za a keta alfarmar mace sai mace ta yi kishi akan wannan kishin nata abin so ne ba abin ki ba ne so muna muku addu'a Allah ƙara muku irin wannan kishi wata mata wai mai gidanta zai fita unguwa ya tsaya jikin madubi yana ta gyara jiki yana ta kuma ita kadai ce sai ta ce wai mai wannan gyare-gyare da kake ta yi da gyara hula da duba madubi sai ka ce mace ya ce to ba zan yi kwalliya ba ba zan yi wanka ba ta ce za ka yi amma da ya kamata ai ka san matsayinka ai kai yanzu ba yaro bane kin san mace in tana so ta kassara miji sai ta ce ai kai kan ka tsufa yanzu ai da kanta ta ce malam sai in nemi kayan da ba su da kyau sai in bashi ya sa in zuga kayan ba su da kyau fa kayan sai ce ta ai wannan kayan suna maka kyau ai in samu wata mokaɗaɗɗiyar hula in ce ai ni babu wata hular da naga take burge ni irin wannan ta ce so nake yi ya sa in ya fita karma wata ta ganshi ta ce ba dama ne shi wannan matar mai wayo ce to ba cewa ne ki je ki wa mijinki haka ba wataƙila ta ga mijin mai leƙe-leƙe ne kishi na biyu shine ghairatun mazmuma ghairatun mazmuma kishin da ake ba a so abin zargi shine kishin da ya haifu ta dalilin rigengeniya wajen hasada da kuma baƙin cikin kada ‘yar uwarki ta samu wata ni'ima da ke samu umurun ne duniyawiyya al'amura ne na duniya tanafusu, التنافس ayi ta tanafus ana ba ni sunan shi. ana geniya da tsere-tsere don a samu wata ni'ima yanzu misali ke maiwar Allah da ke ta kishi da kishiyarki galiban aikuna yin kishin nan ne saboda abin duniya da ni kadai zai siyo min kaza in zauna in cinye a ɗakina daga ni sai yayana yanzu ya je ya ƙaro min kishiya kazan nan in an zo sai a sara ta gida biyu a bani rabi a bawa kishiya ta rabi wannan bakin cikin kike yi shi yasa ba kya so ya kara aure da in yazo zai mun kayan sallah sai mun atamfa kala biyar kala shida kala bakwai yanzu ko ya ƙara aure ya tsaya a kala biyu kala uku bakin ciki kike me yasa wata ta zo ita ma ta ci arziki a gidanki da in za ki je gidan biki yana baki gudunmowa dubu goma dubu biyar yanzu ku tunda kun yi yawa a gida da ƙyar za ki tsira da dubu da ɗari biyar kishi ya kama ki kina bakin ciki me ya sa mai gidanki yake raba muku wannan arziki ke da wata da a gidanki ke kadai kike yawo ki sakata ki wala kina ta ba da umarni wa 'yan aiki a yi kaza a bar kaza ke kadai ki sakata ki wala sai aka je aka gyara wani bangare can aka kera wasu dakuna masu kyau sai aka zo aka kawo wata aka ce ita ma 'yar gidan ce sai fitowa tsakar gida ki kafa doka da mulki ya gagare ki dan baki kadai bane kike mallakan gidan in kin kira 'yar aiki ita ma ta kira 'yar aiki kin ba da doka ita ma ta ba da doka direban ku da ke kadai kike ba shi doka a je a yi kaza a yi kaza yanzu ku ku biyu ne wannan duk bakin cikin ya dame ki me yasa wata za ta yi tarayya da ke akan wannan da mijinki kullum a ɗakin ki yake kwana shi kadai amma yanzu ko wataƙila sai ya share kwana hudu ma bai dawo ba bakin ciki kishi ya kama ki kina ta faɗa da abokiyar zamanki kina faɗa da mai gidanki ghairatun mazmuma kishi ne wannan wanda ba a son sa don ko kuna nema ku haramta abin da Allah ne ya halatta ba yanda za ke ma a gidan kotu ila ba banki matansa kaza ne yanzu akwai matan da ki ga ki ga mace mai shegen kishi da yaji da citta tana ta faɗa da kishiyarta kullum ita ba ta son a mata kishiya amma kuma ubanta matansa hudu mahaifiyarta ma da kishiyoyi take rayuwa amma abin mamaki wannan mahaifiyar in ba sa'a aka yi ba ita za ta rinka munafurci tana ziga yatta tana yin kishi wai za ta koya wa yatta kishi duniya al'amura inna lillahi wa inna ilai raji'una abubuwa sun lalace yau iyaye mata su suke koya wa 'ya'yansu kishi ko ba ka bane naji kun yi shiru ba a yi ne eh yanzu ina maza aka faɗa ai kwaye kabbara uwa mace ita take zuwa take koya wa yatta budurwa kishi ko yatta da take aure kuma alhali ita fa tana nanake da kishiyoyin watakila ta ta kishiyar ma ta hana ta sakat amma bari ta zuga yar ta zuga yatta ta je ta yanka rashin mutunci a gidan mijinta shine ai wata ta yanka tsiya wa mijinta ta tada hankali a gidan saboda harkar kishiya kuma uban ya san cewa a shi mijin ya san cewa ubanta yana da mata ya zo ya rutsa ta ya ce ni za ki wa rashin hankali ni za ki zo ki yi kaza babanki matan shanawa me yasa mahaifiyarki bata je suka yi doke-doke da kishiyarta ba sai a gidana za ki zo ki nuna min rashin hankali to wallahi sai in sallame ki ki da'a ki zauna lafiya da abokan zamanki mata mantawa suke yi kuma galiban in kin ga ana faɗa da kishiya fitina ce kurin ko dai son zuciya ko jahilci ko kuma rashin adalcin shi mijin mijin ne an ga ya karkata wajen wance don haka sai a ringa gaba da wance ana faɗa da ita ina muku nasiha ku ji tsoron Allah zazzafan kishin nan da malamai suke faɗa alghairatul mazmuma shi kuke yi yanzu kin gana na Aisha ai ta ce tana da kishi amma kin taba jin tayi zage zage ko doke doke da da su Hafsa ko da su Zainab na yadda na na Aisha tana da kishi amma tsakani da Allah an taba gaya miki an raba su faɗa da wata kishiyarta a gidan Annabi to ke me yasa kullun sai an raba ku fada wai har ba kuke wai ba ku magana wai mai gida ya zo ya dauke su fa tare suna tare fa ya sa su a mota wannan ta zauna wannan ta zauna wallahi ba wacce za ta bude yar ta baki ta ce ta ce assalamu alaikum da ido na na gani wani bawan Allah amini na ne na kai mai ziyara gidansa yace malam bari in kira iyali na ku gaisa a ido na kuma kowace wurinta daban daman yace suna da matsala ba sa son magana da junansu suna zaune na ga ikon Allah sadaf sadaf sadaf war gida ta zo ta zauna malam na gajiya ya gida ya tana ganin amaryar ta zo wallahi sai ta turbine fuskarta ta ɓata rai sai ka ce a kanta za ta zauna ita kuma da ta zo duk ta gaishe mu amma ba ta gaida abokiyar zaman ba ta ƙi kula ta kowa ta turbi ne shi mai gidan yana murna malam ya zo kaza kaza kaza da sauransu su dan faɗi yan matsalolinsu a tattauna kowa ta ɓata rai a cikinsu ya ce malam ga gida ga abinci ga motar hawa ga 'yan aiki kowa wurinta daban kicin ɗinta daban ɗakin kwanciyarta daban ɓangaranta daban 'yan aikinta daban ga abin hawa suna da shi amma malam ba sa ga maciji ga sunan malam kai musu wa'azi na ce wallahi wuri kuka samu kun samu wuri ne kuke yi yanzu akwai kishiyoyin da wasu a gidan kara suke zaune wallahi kishiyoyi ne a gidan kara ke ku ke kaɗai yanzu gidanki ke kaɗai za a iya hudu ke kadai ga falon a can ga falon ki ga na baki ga na tsohuwar ki in ta zo gaishe ki ga na dangin ki gida guda an ware miki ga dukiya ga arziki ga abinci ga kayan morewa rayuwa wai wai kina wai fada da kishiya kishiyar da ba abin da yake hada ki da ita kishin baya hada ku da ita abinci baya hada ku da ita me na fada tsabar shegen son duniya ne tana bakin cikin wannan ni'imar da take samu a gayyato wata mata ita ma ta samu in umara za a tafi sai dai a tafi daga ita sai mijin kar a biya wa ɗayar in aikin hajji za a je yawancinku kwaɗayin duniya da tsaba son duniya ya sa kuke wannan zazzafan kishin mara amfani kuma duk mace mai shegen kishi haka za ta zauna a gidanta ta yi ta ƙarewa tana wahala kin daina jin daɗin rayuwar duniya wallahi saboda kina faɗa da abin da Allah ya halatta malamai sun ce wannan kishin ba a san sa to wannan gaira mazmuma kenan gabar magana ta uku kishi a wajen ɗan adam in general yaya mutane suka fahimci kishi yaya suke yin kishinsu akwai waɗanda kwata-kwata ba san yin kishi akan abin da Allah ya haramta ba yanzu akwai mazajen da dayusai ne in an ce a dayus mijin da ba shi da kishi kwata-kwata akan matarsa yana ganin matarsa tana alaƙa da maza yana ganin matarsa tana fita ba hijabi ba rufe jiki za ta je asibiti ta caɓa kwalliya ta zabga turare za ta je unguwa za ta je gidan biki ta jefar da hijabin ta watsa gyale wallahi baya iya magana ko damuwa ma bai yi ba wannan shi sunansa da yus ana saba wa Allah amma wallahi baya iya magana ba wai don tsoro ba A'a, kwata-kwata ma shi abin bai dame shi ba zai iya ganin matarsa ma tana alaka da wani ma suna hira suna wasa da dariya ma duk bai dame shi ba shine irin mutanen da suke sake wa matansu suna shigo da mazaje gidajensu na gaira babu dalili wannan ya zama sabilinsa ya zama sulukinsa hanyarsa kuma abin da yake rayuwa kenan a kai daidai yake da waɗannan kafirai da Allah yake faɗa wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha akwai waɗanda idan aikata alfasha an aikata sabon Allah kenan saboda tsabar rashin kishi sai ce ai ba komai da mu iyayenmu ma haka suke yi ba komai iyayenmu ma haka suke yi kuma Allah ne ma ya yi umarni mu yi a uzubillah Allah ne umarni a aikata laifi da alfasha sai Allah ya ce wa manzo Allah ka gaya musu qul inna Allah la ya'muru bil fasha gaya musu Allah baya umarni da alfasha mutane na biyu zaka akwai mutane da suna yin kishi akan abin da Allah ya haramta da abin da Allah ya yi umarni duka suna yi sun mai da wannan abun din ya zama kishi to amma suna da baƙin ciki a ransu in sun ga ɗan uwansu ya samu alheri sai su ji damuwa sai su yi kishin me yasa wance ta canja atamfa me yasa wance ta samu miji mai ni'ima yau har sihiri ake yi a raba mace da mijinta saboda an ga tana gidan maiƙo Allah ya ba ta wani saurayi mai ɗan dama-dama an ga yana zuwa wallahi sai a je gidan boka a kashe kuɗi don a lalata wannan soyayya tsakanin wance da wani amma a karan kansu idan kun duba watakila suna kiyaye abinda Allah ya haramta da abinda Allah ya halatta amma kuma a wannan ɓangaren na kishi ba a taɓa su ba ma wai fa ma wai matar da suke gida ɗaya ba fa har mace ba ta yi aure ba ma ana mata kishi a haramta mata a sa mata ƙiyayya ta ƙi mijin da za ta aura ko kuma ta aure shi wallahi su kasa samun zaman lafiya hassada saddu an sabilillah wa bughdu ma ahabbahu Allah hassada da toshe hanyar Allah da ƙin abin da Allah yake so da abin da manzon Allah sallallahu yake so su ma wannan suna kan abin zargi akwai masu yin kishi akan abin da Allah ya umarni amma abin da Allah ya hana ba su yi dagan suna aikata alfasha ba su da kishin aikata alfasha ko sabo ba sa fushi ba sa kyamar haka amma abu na ibada la ga sakaci da sallah fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya wannan nau'i nau'i na mutane kenan da suke aikata wasu abubuwa na kishi kashi-kashi ne da yawa ba za mu iya ambatansu ba wasu sai ga sun kula da ɓangaren can wancan ɓangaren sun tozartar da shi don haka addinin musulunci ya yi umarni da wasu al'amura ya yi hani a kan wasu abubuwa wanda da su zan rufe zance na a kan kishi Allah maɗaukin sarki ya farlanta wa mata su rufe jikinsu su tafce jikinsu kada su rinka bayyana kwalliyarsu saboda kishi da yake musu mace ki zama mai kishin kanki ki daina bayyana kwalliya da ado kina nuna wa maza wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ku lullube jikinku ku sa hijabi ku rufe jikinku Allah yana kishinku iyayenku ma ya kamata su yi ku. wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula ku zauna a gidajenku ya ku iyaye mata ku daina fita fitan irin 'yan jahiliyan farko musulunci ya haramta shiga kan mata kawai namiji ya rinka afkawa gidan mata haramun ne don a kare muku mutuncinku ku zama masu kishin kanku ki daina bari namiji yana haurawa kanki kanin mijinki ne yayan mijinki ne dan uwan mijinki a'a danginki ne namiji balagagge ba ki sa hijabi ba ki lullube jikinki ba kina alaka da maza a gida haramun ne dan me dan ki zama mai kishin kanki kuma shari'ar Allah tana kishin ki shi sa Allah ce iyyakum wadkhul ala nisa ya ku maza ku ji tsoron Allah ku daina shiga kan mata ba a shiga gidan mata ba sallama ba neman izini kada ki bari wani yaro mai miki aiki ko almajirinki ki Ya zo yana afka miki falon ki, haka kawai ki ga kato zoge a gabanki wallahi zai miki illa wata ran ya zo ya tarar da ke kina cikin wani yanayin da bai kamata wani ya ganki ba yaya mace za ta zauna a gidanta a cikin takura kullum kina zugawa da gudu in an shigo miki gida ki kafa ka'ida kar a zo kanki sai an miki sallama sai kin kimtsa kin rufe jikinki haka ake yi amma akwai matan da za a zo a zauna a tsakar gida ana hira ana bayyana jiki ana shaidanci ana rashin kirki makota sun zo ɗiban ruwa ana hira da su bata lullube jikinta ba suna ganawa da maza babu hijabi haramun na wallahi haramun ne da masu keɓancewa da direba tana shiga sai ta cire hijabinta ɗan gyalen da ta yafa sai ta zubar da shi ta ɗauki direba a ta hira shi kuma yana shiga yana yana gyara miran mota yana hango ta hajiya ya al'amura a kuna nan kalantoya? ya ai al'amarin kaza hira daga ya dauke ki zai kai ki asibiti kuna hira har kun bata hanya ma zala ce wani daga cikin mutanen madina sai yake cewa ya rasulullahi afara aital hamwa me zaka ce akan kanin miji ko kuma dan gidan baffa shine alhamu ya rinka shiga kan mace manzo Allah ya ce alhamu almaut kanin miji ko dan gidan baffa mutuwa kenan ai in dai za a bashi yana shiga kan mata ba hijabi to barnar da zai kamar yadda mutuwa za ta yi barna kenan ya zubillah manzo Allah ya hana la yakhluwanna rajulun bimra'a illa ma'aha dhi mahram kada wani ya rinka keɓanta da wata mace sai da muharraminta close door meeting a haɗu a shiga a yi shiru a makale a shiga ɗaki a sake labule a zauna ana hira da wani namiji ba muharrami ba haramun ne wani mutum ya zo gurin manzan Allah sallallahu ya ce ya rasulullahi matata ta fita aikin hajji ni kuma zan tafi jihadi sai annabi ya ce ka haƙura da zuwa jihadin ka je ka bi ta ku je ku yi aikin hajjin tare ki duba an hana shi ya je jihadi don ya raka matarsa saboda annabi baya son mace ta kasance ita kadai ba namiji a tattare da ita mijinta annabi ya yi wasiya da jin kunya ya koma mata ku zama masu kunya alhaya'u min al-iman wal imanu fil janna haka annabi ya ce alhaya'u kulluhu khair kunya daga imani ne imani yana aljanna kunya gaba ɗayanta alheri ne ƙur'ani ya ce faja'at ma tamshi ala istihya istihya ala istihya kunya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana ƙur'ani ya ce a kiyaye gani saboda a kare mutunci da kishi kullil mu'minina yaghuddu min absarihim haka wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna a gaya wa maza su kiyaye ganin su a gaya wa mata ma su kiyaye ganin su Qur'ani yayi umarni da mace ta sauke sautin sa a sautin ta a daina gwalangwasan zance an zo ana sallama mai gidan kenan baya nan kina wani karya murya na munafurci ashe tsiya ta sa kike faɗa in an ce yana nan ki ce baya nan da kakkausan murya kar ma wani ya ji murya ke ji daɗi idan mace tana so ta yi munafurci ta ta yi tsiya da muryarta ta san yadda za ta karya muryarta karyawa ta sha'awa haramun ne shi yasa Allah ya ce wa karna yake cewa wa qulna kaulan ma'rufa wala takhda'na bil qawl ku daina gwalangwaso da zance mace tana hira da namiji a waya tana wani kada kai tana wani motsa baki mara kirki kina abin rashin kirki kuma tsiya ce ta sa kike yi la Allah wanda bata sani ba ai mata uzuri Allah ce a daina gwalangwason zance da masu yawan ɗaukan wayan mijinsu bini bini an kira mijinki a waya kin je kin ɗauka wa ya kina ta hira da maza Allah ce ku daina kare zance fa yatma alladhi fi qalbihi marad wanda a zuciyarsa akwai ciwo na rashin lafiya na sha'awa sai ya ji daɗi in kun karya masa zance ku daina yi shi sa shari'a ta ce ashabu shawati a kiyaye su masu sha'awa a tsare su a daina barin suna fadawa cikin abin da zai tayar da sha'awarsu shi aka ce ku rinka rufe jikinku ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna su sa hijabi su yi kasa kasa da shi su lullube a kiyaye dokokin Allah a kiyaye mutuncin kai musulunci yana buƙatar a samu al'umma mai tsarki mai mutunci mai kima ba wacce take aikata rashin mutunci da rashin sani ya kamata ba akwai waɗanda ba su da kishi mutum yana ganin barna a gidansa ba zai iya magana ba ba zai gyara ba akwai wanda suke ɗiban matansu su tafi da su ƙasashen waje su shantake su yi ta abubuwa na barna ki gan shi a turai da shi da matarsa ita ma ta zama baturiya ta saka siket ta saka matsatsiyar riga shi ma ya saka kwat ya saka matsatsiyar riga suna shantakewa wannan rashin kishi ne da waɗanda suke shigar da kayayyakin kallo a gidajensu na fitina mutum da kuɗinsa ya je ya siya ya kai wa matansa suna kallace-kallace haramun ne mata su rinka fita kasuwa safirat muta'attirat ba hijabi ga fesa turare ki zo ki gitta da mace ki ji tana kanshi wata yanzu tana zama a wurin nan duk zamu ji gurin ya bude da kanshi haramun ne manzo Allah ya ce mace ta sa turare ta fita ana jin ƙanshinta mazinaciya ce ki saka turaren maza kurin a ki sa turaren mata kurin ba turaren maza ba keɓancewa da direbobi a cikin mota da matan da suka iya mota su rinka yawo a gari da motoci galiban yanzu a ƙasar nan idan mace tana tuka mota sai gama ba ta sa hijabi in dai za ta fita wallahi ba za ta sa hijabi ba gyale za ta sa in ta sa gyalen tana hawa motan sai ta shirya gyalen saboda ita tana da mota motar ta kai ki wuta in baki a hankali ba ki sa hijabi ki sa niqabi ki tuka motar ki cewa da yara masu aiki a gida kuna da yaro almajiri a gida da yake muku aiki kuna da yara 'yan mata sai ki ga yaron yana wasa da 'yan matan gidan ba haka ba ne a gidanku akwai yara 'yan mata kuma akwai maza masu shigowa gidanku ko yaron mai gidanki ne a kasuwa ko kuma yaron ku ne mai muku aikace aikace sai ku ga suna hira har ma ku tafi unguwa ku bar namiji balagagge mai muku aiki ko yaron mai gidanku ya keɓance da 'yarku haramun haram haram in ba haka bautar wallahi wani zai muku illar da wallahi tallahi hawaye ma ba zai ɗigo muku a ido ba baƙin ciki zai ta ƙullar ku kuma mace rauni ne da ita a yadda da rauninta kar a buɗe mata ƙofa da za ta samu damar da za ta yi ta'adi ko wani ya mata ta'adi akwai waɗanda suke mai da ƙanin miji kamar mijinsu yayan miji kamar miji wannan fa ƙanin mijinki ne uwa ɗaya ba ɗaya sai da tana hira tana wasa da shi ko hijabi ma ba ta sa masa ƙanin mijinki ai aure ki zai tas yayan mijinki aure ki zai yi in mijinki ya sake ki ko idan mijinki ya mutu sau nawa miji zai mutu kani ya aure matan to shi ma Allah bai halatta muku ba waɗannan su ne abubuwa kaɗan da nake so in isan muku da shi wanda mata suke aikatawa ko da maza suke aikatawa da yake ba daidai ba da yake nuna rashin kishi anan zan dakata akan magana dangane da kishi gobe kuma za mu shiga sabon darasi insha Allah na musamman abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh